This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asubahin wannan rana da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a daidai wannan lokaci yau Litinin. Takwas ga watan Afrilu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran. To watanni shida bayan barkewar yakin da Isra'ila ke yi da Hamas, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila na gab da samun nasara yayin da kasar ta janye dakarunta daga kudancin Gaza. Hukumomi a kib babban birnin Ukraine sun yi watsi da ikirarin da Rasha ta yi cewa Ukraine ce ta kai wasu hare-haren jirage mara matuka a wata tashar nukiliya da ke yankin zafarozia sama da mutum 90 ne suka rasa rayukansu bayan da wani jirgin ruwa ya nitse a gefen gabar tekun arewacin kasar mozambique kanin labaran kenan a cikin shirin kuma yayin da yawancin al'ummar musulmi a faɗin duniya suke shirin bankwana da watan ramadana mai falala wani shehin malami ya yi bayani a game da zakatul fitr zakatul fitri ita ce wata sadaka da ake bayarwa wacce dalilin yin ta shine yin azumi na watan ramadana kuma abin da yasa aka ce a bayar da ita saboda ta cike guraben yan kurakuran da ake samu a cikin azumi sannan za a ji da abin da masharhanta suke cewa a game da dalilin da ke janyo koma baya a bangaren ayyukan ci gaba da 'yan majalisar wakilai kan gudanar a mazaɓunsu a najeriya maganin cin hanci da rashawa wanda kowa ya sani ya mana katutu a ƙasa ta najeriya na biyu akwai hali na shugabanni musamman shugabannin ƙasa idan sun bayar da ayyuka ba su bibiya Muna kuma tafa da wani sabon shirin ciki da gaskiya wanda ya fara bibiyar batun cin zarafi da ake tuhumar sarkin lere da aikatawa. Albarkacin wannan wata mai yawan falala kuma za a saurari darussan azumi, amma da yanzu za mu fara da jin halin da duniyar ke ciki. To jama'a assalamu alaikum. watanni shida bayan barkewar yakin da isra'ila ke yi da hamas prime minister benjamin netanyahu ya ce isra'ila na gab da samun nasara yayin da kasar ta janye dakarunta daga kudancin gaza a kuma lokaci guda take ci gaba da aje wasu a wani yankin zirin yayin wani jawabi da ya yi a gaban majalisar zartarwar kasar netanyahu ya ce dan take kaɗan ne ya rage su yi galaba a yakin amma ya ce duk da haka nasarar da suka samu ta zo musu a tsada duk da cewa ana kokarin cimma matsaya kan dakatar da buɗe wuta a zaman da ake a birnin alkahira na masar netanyahu ya sha alwashin cewa ba za su amince da wata yarjejeniya ba har sai an sako mutanen da ake garkuwa da su an yi amanna cewa hamas na rike da kusan isra'ilawa 100 a wasu hanyoyin ƙarƙashin ƙasa waɗanda suna daga cikin mutum 250 da suke garkuwa da su a harin bakwai ga watan oktoba wanda ya halaka mutum 1,200 ma'aikatar lafiya a gaza ta ce har-haren martani da isra'ila ta kai a yankin sun halaka sama da mutum dubu talatin da uku mafi akasarinsu mata da yara ƙanana hukumomi a kiev babban birnin ukraine sun yi watsi da ikirarin da rasha ta yi cewa ukraine ce ta kai wasu hare-haren jirage mara matuka a wata tashar nukiliya da ke yankin zaporozhia waɗanda suka raunata mutum uku officials at the Russian-controlled Zaporizhia nuclear power plant say the Wakilin kamfanin dilancin labarai na AP ya ce jami'ai a yankin da tashar nukiliyar take wanda ke karkashin ikon Rasha sun ce jirage mara matuka mallakin Ukraine ne suka kai harin a ranar Lahadi. Hukumar IAEA e ta ƙasa da ƙasa mai sa ido kan tashoshin nukiliya a duniya ta ce babu abin da ya samu tashar ta Zaporizhia amma ta gargaɗi bangarorin biyu kan haɗarin da ke tattare da kai hari akan tashar. a lokuta da dama dai rasha da ukraine kan zargi junansu a duk lokacin da aka kai harin da ya kai kai ci wannan tasha wacce ke kusa da filin daga shugaban rwanda paul kagame ya dora laifin kisan kyashin da aka yi a kasar a shekarar 1994 akan kasashen duniya yana mai nuni da yadda suka ki daukan wani mataki a lokacin kalaman na kagame na zuwa ne yayin da kasar ta rwanda ke bikin nuna alhinin cika shekaru 30 da aukuwar kisan kyashin wanda ya sanadin mutuwar mutum takwas da ake zargin wasu tsageru da gwamnati ta mara baya ne suka aikata. Between April to July 19, uh, to June 1994, um, mai fafutuka kare haƙƙin bil'adama a kenya martin mavenjina kenan yake cewa tsakanin watan afrilu zuwa watan Yuni shekarar 1994 lokaci ne da ƙasar rwanda ta shiga mummunan yanayi ƙasar ta dai ta ga gagarumar wa tattalin arzikinta tun bayan wannan mummunan al'amari sai dai kisan kyashin ya bar taban da har yanzu wasu na dasa alamar tambaya kan ko an yi kwakwaran sulhu karkashin shugaba kagame wanda daɗe yana mulkar ƙasar wanda ya jagoranci wani tawaga wato tawaye da ya shiga tsakani ya dakatar da kashe-kashen da aka yi a wancan lokacin kagame ya jagoranci bikin tunawa da lamarin ne a ranar lahadi a birnin kigali wanda ya samu halartar manyan baƙi daga ƙasashen duniya ciki hadda tsohon shugaban amurka bill clinton wanda a zamanin mulkinsa aka yi kisan kiyashin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mahmud ya karanto sauran labaran zamu nufi birnin kanan dabu na arewa maso yammacin najeriya Ƙarshen azumin Ramadana ne ke share fagen bikin karamar sallah inda ake bukatar duk musulmi da Allah ya wadata da fitar da zakatul fitr Sheikh Muhammad Nazifi Inuwa malamin addini ne a Kano kuma ya yi wa wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir bayani a game da zakatul fitr. Ita zakatul fitri ita ce wata sadaka da ake bayarwa wacce dalilin yin ta shine yin azumi na wata Ramadana. Kuma abin da yasa aka ce a bayar da ita saboda ta cike guraben 'yan kurakuran da ake samu a cikin azumi sannan kuma ta taimaka wa mabukata yadda ba sai sun yi bara-bara na sallah. kuma asali na wannan yin zakatul fitr shine wani hadisi da izo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fardanta yin zakatul fitri wacce ake ba da ita domin tsarkake azumi da kuma ciyar da miskinai kuma ana ba da kwano ɗaya ne na alkama ko na sha'ir ko kuma na dabino sannan ita wannan zakka ana yin ta ne daga ranar da aka ga watan azumi na ramadana aka yi azumi kwaya ɗaya wasu daga cikin malamai sun ce za a iya ba da ita tun daga wannan lokacin kamar yadda wasu kuma suke ganin za a iya ba da ita kafin ma watan azumi ya kama amma wannan magana magana ce wacce take mai rauni ba duka malamai suka tafi akan ta ba magana mafi karfi shine ana ba da ita kafin azumi ya kare da kwana ɗaya ko kwana biyu kuma duk mutumin da isa ke bai yi ta ba har aka dawo daga sallar idi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ta zama sadaka kamar sauran kowace sadaka amma wanda ya bada ita kafin a tafi idi to ya bada zakatul fitri wacce ita ce karɓaɓɓiya sannan ko malamai sun yi bayani game da shin za a iya barin bada abinci a bada kimar abinci kamar kuɗi to shi ma wannan akwai maganganu na malamai kusan har guda uku akwai wanda suke ganin ba za a bada kima ba akwai wanda suke ganin za a bada kima akwai wanda suke tsakiya wanda suka ce za a duba maslaha akwai guraren da in ka ce za ka ba da abinci ba zai yi tasiri ba ba zai amfani ba ko wanda suke yawace yawace a kasashen duniya musamman ƙasashen da suke da karfi na tattalin arziki zai yi wahala ka ɗauko ɗanyen abinci ka ba wani mutum ya karɓa ba irin wannan sai a duba wannan maslaha ɗin sai a ba da kima Sheikh Muhammad Nazifi Inuwa kenan da bayani a game da zakatul fitr. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Mahmud da labaran duniya kashi na biyu. To sama da mutum 90 ne suka rasa rayukansu bayan da wani ɗan ƙaramin jirgin ruwa ya nutse a gefen gaɓar tekun arewacin ƙasar Mozambique a cewar hukumomi. jirgin wanda asalinsa na kamun kifi ne aka mai da shi na daukan fasinja na dauke da mutum 130 yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa wani tsibiri da ke lardin da ake kira nampula a cewar jami'ai rotanni sun ce sun yi nuni da cewa akwai yara da dama cikin waɗanda suka mutu masu ayyukan ceto sun ce sun yi nasarar kubutar da mutum biyar da ransu sai dai yanayin karfin igiyar ruwa na kawo cikas a ayyukan da suke yi ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahiyan ya kai ziyara kasar oman a ranar lahadi a cewar ma'aikatar kasar ta iran ziyarar na zuwa ne kusan mako guda bayan wani hari da ake zargin isra'ila ce ta kai a ofishin jakadancin iran da ke damascus a syria an zargi jiragen yakin isra'ilan da kai hari a farfajiyar ofishin jakadancin na iran a ranar litinin harin da ya halaka ta bakwai ciki har da manyan hafsoshi uku amurka dai yana zaune cikin shiri karta kwana wato cikin shirin karta kwana tana kuma shirye-shiryen dakile harin martani daga iran wacce za ta iya kai hari kan wasu muradinta a yankin harin da aka kai ofishin jakadancin na iran ya kara ta da jijiyar wuya a yankin na gaba ta tsakiya wanda ke cikin rudani duba da cewa akwai yakin da ake yi a gaza da sauran rikice-rikice masu nasaba da mayakan da iran ke marawa baya a lebanon syria iraki da yemen da suka dabaibaye yankin Mahmud lalu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. a daidai sa'ad da ake kai ruwa rana a game da zargin cin yin cushe cikin kasafin kuɗi najeriya inda ake zargin an raba wa kowane ɗan majalisar dattawa naira dubu ɗari biyar rahoton wata kungiya mai bibiyar lamuran ayyukan ci gaba a najeriya ya bankaɗo irin makudan kudaden da ake salwantarwa da sunan ayyukan ci gaban al'umma wakiliyar muryar amurka zainab babaji tana ɗauke da ci gaban rahoton Ayyukan mazaɓu da 'yan majalisu ke aiwatarwa a shiyoyin da suke wakilta suna yin su ne don samar da ci gaban al'umma. Rahoto da wata ƙungiya mai sa ido kan ayyuka da ake aiwatarwa a Najeriya mai suna budget ta gano cewa tun shekara ta 1999 da aka fara wannan zango na demokradiyya. Gwamnatocin Najeriya ke sakin biliyoyin naira don gudanar da ayyuka a mazaɓu daban-daban a faɗin ƙasar. Duk da shike akan kammala waɗansu sau da dama waɗansu ko dai a fara ba a kammala ba ko kuma ma a yi sama da faɗi da kuɗaɗensu. mai fashin baki kan lamura ahmadu abubakar akwanga ya ce cin hanci da rashawa na daga cikin manyan abubuwan da ke sanya rashin aiwatar da ayyuka na farko shi shine akwai maganin cin hanci da rashawa wanda kowa ya sani ya mana katutu a ƙasa ta najeriya na biyu akwai hali na shugabanni musamman shugabannin ƙasa idan sun bayar da ayyuka ba su bibiya. Na uku shine rashin kishi yau idan an zaɓe ni Senator ko member house of representatives da zarar na fara wani project in in ban gama ba in Allah ya sa ban dawo ba in wani ya zo maimakon ya karasa sai ya bari yanzu barin baki misali a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu akwai ayyuka wanda aka fara aka bari sun kai guda dubu hudu wanda kudin su akalla ya kai naira biliyan 200 in ji punch newspaper a 2023 shekara ta 2023 akwai project sun kai guda 100 wanda kudaden su ya kai naira biliyan 44 wannan ayyukan suna nan a jihohi sun kai guda 22 kudin najeriya ne aka dauka aka sa a gurin to kenan ba a yi aikin ba kin ga irin wannan abu yana karya tattalin arzikin ƙasa Mafi yawan irin waɗannan ayyuka a mazaɓin siyasa wakilan al'umma wato sanatoci 'yan majalisun tarayya da na jiha suke ƙirƙiro su. A wasu lokatai ma bayanai na nuni da cewa ba sa tuntuɓar al'ummar da za su amfana da ayyukan kafin aiwatar da su. Mr. Solomon Nandi dan shugaban wata hukumar tsaro mai zaman kanta Scott Bryan Global Security Services ya ce rashin kishin ƙasa shi ke hana wakilai aiwatar da haƙƙin da ya rataya a wuyansu. so matsalar da muke da shi a kasan mu shine son zuciya da rashin kishin kasa to mutumin china ne ya zo nigeria ya zo yana babata layukan wuta na irin na zamani wanda ake amfani da shi ayyukan shi da yake a abuja specifically a daidai na zo na kwana bakwai na tattaro bayanai akan shi abin da suke yin su kai lagos su je su narke shi su sai da shi sai ki damuna shi na kamo shi sai ban dala dubu hamsin wato a Najeriya in ka juye shi a daga kuɗin Najeriya wato miliyan tamanin da ya muka mu wannan kudi ce a wannan abun da kai ka zage Najeriya ne a wannan daren ne na kamo shi na ba ma jama'an tsaro na DSS so ci gaba da binciken shi in mun yadda da ka samu to wayannan kanana kanana abubuwan wallahi za su bata in Allah yarda waɗannan lamura na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar dattawan Najeriya ke da baibaye da bahasin ƙara akalla naira tiriliyan hudu da aka cusa akan wasu boyayyun ayyuka a sassa daban-daban na ƙasar batun da har yanzu. zuwa yau 'yan Najeriya ba su fahimci gaskiyar lamarin ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. To kada shafa ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu VOA Africa mita 200.5. bayan haka kuma ana iya bibiyar mu a shafukanmu na sada na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe 1 da minti goma sha hudu na dare gasar filu da shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau za mu fara duba wata takaddama tsakanin fulani makiyaya da sarkin lere a garin lere na jihar bauchi ku biyo mu cikin shirin sunana sarrafi hashim gumel Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka ne a garin Lere da ke karamar hukumar tafawa balewa a jihar Bauchi. Inda Fulani makiyaya ke korafin mai garin ko na ce hakimin Lere Jamilu Aliyu Bawa na cin zarafinsu ta hanyar azabtarwa da kan kai ga samun raunuka har ma da yiwuwar rasa rai. Fulanin sun ba da misali da wani dattijansu da ya rike sarautar sarkin baka mai suna Ahmad Isa, wanda sarkin na lere ya kwaɓe masa rawani inda daga bisani suka ce an yi awon gaba da shi tun bara har yau ba a san inda yake ba da hakan ya kafar gabar an kashe shi ne abdullahi adam da ke zaman shugaban miyatti allah na lere ya tunkari wannan shiri sunana abdullahi adam daga ina daga lere kai ne ni ne shugaban miyatti allah na gundumar lere kuma pro na karmar hukuma ta fabalo to me ke tafi da kai eh to ranka dade kusan abin da ke tafiya tsakanin mu ne da mai gundumar mu na lere wa kenan shi alhaji jamilu aliyu bawa sarkin lere kenan eh sarkin lere to ne ne ke tsakanin ku da shi eh to kusan abin da ke tsakanin al'ummar mu na fulani ne da shi hmm. especially akwai abubuwan da suka yi ta faruwa amma musamman na kusa nan ita ce na maganan ɗauke wannan dattijo ranar shida ga watan daya dattijo kenan ana kiransa Amadu isa ba mm-hmm. tun ran da aka dauke shi bayan la'asar har zuwa yau babu labarinsa mm-hmm. kun kai rahoto ma jami'an tsaro eh mun kai rahoto tun farfara abin na kira shi oc na lere kuma mun sanar da dpo mm-hmm. mun kira har police headquarter nan mun kira ocss na karamar hukuma sannan abin ya kai har ga masarauta ma an tuntube su a kai don su sa baki cikin lamarin me gamin sarkin lera da wannan batu eh to kusan abubuwan da suka bulle shine shi wannan dattijan dama akwai wata sami dangantaka da ta wuce a baya kadan da shi wanda da shi ne sarkin bakan lere sai ya zama na sarki sai ya kore shi ko kuma ya sauke shi har ya kai ga aka je aka kulle shi ta fabalewa to bayan dawansa ya dan yi maganganu akan abin da ya faru a fadar ranar da aka cire shi to sai ya alakantu da wannan daukansa da aka yi kuma bayan kama shi mun zo mai report a bauchi mun zo nan da shi chairman miyatti allah na state marigayi sadiku mun je gun shi hakimin kasar lere wanda shi ne bardin bauchi tare da sarakunan mu inda sarakunan suka nuna bashi ransu wajen aje rawanin su gaba daya ganin duk abin da sarki yake yi kamar yana fitowa yana nuna kabilanci masu domin yana ce ko da cikin jinsi hudu da suke lere zai iya kiran fulani a matsayin yan ta'adda sannan kuma abubuwan da suka faru baya tuntuban su a matsayin su na sarakuna sai suka rubuta takardar resigning su bar mulkin sarakunan su da suka rike na takwai. su al'umman fulani kenan eh su sarakunan namu da eh. al'umma muka zo sai muka je wajen sa shi hakimi sai ya ba mu hakuri ya ce zai ba da kwana uku zai tuntube mu in ya fi karki za mu je gaban sarkin bauchi to bayan kwana uku lallai ya kira mun je gaban shi sarkin buci mun gana da shi gaba da gaba inda sarakunan suka ba su takardar ajiye littattafai da suke jagoranci a matsayin suna rabai hakan sai ya tabbatar cewa lallai sarki sai ya ce a'a shi a matsayinsa na sarki lallai yana ba su hakuri a matsayinsu na jaurabai na wannan yanki wanda suke wakiltar al'ummar mu na fulani su rike wayannan sarautun nasu akan in Allah yadda zai yi bincike kuma duk abin da ke tafi zai tuntube mu Hashim Isa shine limamin ragar birnin Lere kuma kani ne ga Ahmadu da aka tafi da shi har yanzu babu labari. Ga abin da ya shaida filin ciki da gaskiya. Ni ne Hashim Isa da karugan birni kuma ni ne imam na masallacin ragar birni na Juma'a. Dalilin magana na dangane da abin da ya shafi yayan mu'amadu wanda aka kama shi a ran ɗaya ga watan ɗaya a shekarar 2023 a yanzu dai shekara guda ke kuma dalilin kama shi wani lokaci ya tafi masallacin juma'a ya yi sallar juma'a a lere bayan ya yi sallar juma'a sai ya fito yana zaune da wasu dattijai kawai sai ga wasu mutane suka zo da wata farar mota sai suka ce ya tashi ya zo da ya tashi sai suka ce ya shiga mota suka tafi da shi tun da suka tafi da shi har yau ina zargin wanda ya sa aka kama shi ne sarkin lere na yanzu jamilu kenan dalili na kuwa a nan shine akwai wani lokacin da shi sarkin leren shi jamilu ya kira shi har fadarsa akan cewa yana tafatattakansa ya kutuntuma shi a cikin fada wanda shi shekaransa wajen saba'in da bakwai ya kutuntuma shi ya ce zai ci kutuman ubansa har ya kasance a ranar ya sa aka kai shi ta faɓalya aka je aka kulle shi yan sanda na tafaɓalya suka kira shaman mete allah na lere wanda muna kiran shi baba suka kira suka ce ga wani dottijo a nan wanda aka kama mun kama shi mun zo da shi a nan amma sarki lere ne ya samu kuma mun bincike shi ba mu ga abin da ya yi ba ina yan uwanensa su zo su ɗauke shi su tafi da shi gida ni hashimu isa na tafi da shi shaman ɗin muka je tsakani da allah suka ce su sun binciki wannan dattijon babu hujja ba dalili sa sarki lere ya kutuntuma shi ya kai ce aka je aka kulle shi sannan sai ya ce masa daga yau a gidansa dai sa ma a je a binciki gidansa ko da wukan da za a mata wanda suka yanka rama da shi aka same shi da shi zai sa a kama shi kuma a kai shi a inda ba zai dawo ba to kaga faɗin wannan magana yana ɗaya daga cikin dalili na farko wanda tabbas sarki lerin ya sa aka kama shi aka tafi da shi dalili na biyu bayan an kama shi da sati ɗaya wannan farar sharon wanda ta kama shi ta tafi da shi sai ta sake dawowa sai ta kama wasu yaran fulani guda biyu a yankin leren ɗaya mai suna bayero gani da kuma ado gani wa'annan da suka kama su su dan nobeli bayan sun kama sun tafi da sai suka ce akwai inda suka tsaya da su su wa'annan su ba suke bayani a kusa da mashiyan makafa dan wani jeji suka rarraba kuɗi a wajen suna tare da wasu yaran lere daga ciki akwai umar gaye akwai baba madaki sai suka ce wa'annan a ba su dan kuɗaɗe mai dan soka fiye da namu tunda dai su ne suka jagorance mu sai suka ce masu wa'annan bayar suka ce dama sarkin lere ya umarce mu da mu kama mutum goma sha ɗaya amma na ɗayan mun zo mun kama shi ɗazu mun tafi da shi nashi ya wuce yau allah ya sa mu kuma mun kama ku yau kuma naku ya kare ba tare da bata lokaci ba wakilin mu abauci abdulwahab muhammad ya tuntuɓi sarkin lere wanda ya watsi da zargin har ma da cewa matukar aka same shi da laifi to yana shirye doka ta yi aiki a kansa. Duk wayannan maganganun hmm. idan wanda aka yi mishi haka wanda aka yi ɗan uwan shi ko wani nashi hmm. wani abu na cin zarafi irin wannan hmm. kuma yana da kyakkyawan hujja ko a kaina ko a wani na a hukumance kai a matsayinka na ɗan jarida kana da daman ka taimake shi haka abin bisa hakkin shi. sosai yawa amma wayannan maganganu da ake yin su jiya a yi su shekaran jiya a yi su yau gobe ma a yi su for me they are baseless maganganu eh, ni duk wayannan maganganu da ake faɗa babu wani wanda ni na taɓa zama da shi na ce mishi je ka kama wane je ka ci mutuncin wane ka ɓata kazan wane je ka kashe wane ni kuma ban taɓa zuwa na yi ba mm-hmm. da hannuna to saboda haka in wani yana zargi na mm. kuma a hukumance shi bai ɗauki matakin doka ba to ni ban san me da mishi ba amma yanzu yau idan ya je kotu ya yi kara to a tsari na shari'a a Najeriya sai gabatar da hujjojin shi a gaban kotu shi ma kuma kotu ta bani dama in kare kaina haka ne wala Allah wala Allah Allah ya tabbata a kaina hmm. kamar yadda kuma kullum nake faɗa ni a ƙasana hmm. cewa duk ran da wani zargi ya bayyana a kaina ina roƙon al'umman ƙasana su ba mu hukuma goyon baya a yi kyakkyawan bincike a kaina an same ni da laifi kuma al'umma su kwantar da hankalinsu a bar doka ta aikinta masu sauraro idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗaura kan wannan batu inda za ku ji daga bakin wani bawan Allah da ya ce shi kansa ya faɗa tarkon sarkin lere wanda ya sa 'yan banga suka kama shi da ci masa zarafi sai a biyu mako mai zuwa domin jin ci gaban takaddamar yanzu a madadin abdulhab muhammad da ya taimaka shirin ya zo muku ni da hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya gaida sarfilo yanzu kuma sai tunatarwar da nusan ramadana Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa mawala dan uwanku ne Muhammad Al-Khamis Khalil sashin da'awa ta kungiyar a Accra a Ghana. Babu shakka makarantar Ramadana wato wata makaranta ce da take kunshe da darussa masu girman gaske wanda dukkan wanda ya shiga wannan makaranta ya karanci waɗannan darussa da kyau ya fahimci ma'anansu babu shakka zai fita da ainihin wata ainihin shahada mai kyau wanda zai yi rayuwansa kyakkyawan rayuwa tsakanin shi da Allah ya kyau tsakanin shi da karan kansa ya kyau tsakanin shi ma da bayan Allah zamantakewansa ya kyau saboda idan ka lura kaliman azumi wato ma'ananta a larabce al-imsak as-sawm al-imsak wai kamewa kamewa ga barin cin abinci ga barin shan abin sha ga barin shahawan jima'i wannan a zahirin kamewa kenan to haka zalika ne kamewa ga barin jin abin da bai bai kamata ba ga barin faɗar abin da bai kamata ba ga barin kallon abin da bai kamata ba ga barin zuwa da kafa inda bai kamata ba dokoki na Allah biyu ne umarni da hani yi kada ka yi to idan mutum ya kiyaye waɗannan dokoki babu shakka za ka ga zai zauna lafiya da Allah ya zauna lafiya da bayan Allah to daga nan ne za ka samu mutum ya zamo yana da tausayi zuciyarsa ya yi raushi ya zamo bawan Allah kyakkyawan mutum ya zamo yana tausaya ma dan uwansa ka kalli mai azumi a yayin yin bude baki duk abin da yake mallaka komin kankantansa yana kokari ya raba ne ya tsamma dan uwansa wani ko da bantalin wato dabino ne kenan mai azumi yana tausaya ma wato dan uwansa kamar yadda yake so ma kansa alkhairi haka yake so ma dan uwansa to daga nan ne Allah ta'ala ya nuna mana cewa mai azumi lalle in yayi azumi yadda ya kamata tiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakuna hakika za ku zamo masu kiyaye dokokin Allah Allah ya ba mu wato azumi mai kyau ya sa mu cikin bayan Allah wayanda suka samu amfanin azumi wacce ita ce ainihin takawa. Allah ya amfana. Yanzu ga Mahmud ya dawo da labarai amma a takaice. watanni shida bayan barkewar yakin da isra'ila ke yi da hamas prime minister benjamin netanyahu ya ce isra'ila na gab da samun nasara yayin da kasar ta janye dakarunta daga kudancin gaza a kuma lokaci guda take ci gaba da ajiye wasu a wani yankin zirin yayin wani jawabi da ya a gaban majalisar zartarwar kasar netanyahu ya ce dan taki kaɗan ne ya rage su yi galaba a yakin amma ya ce duk da haka nasarar da suka samu ta zo musu da tsada hukumomi a kif babban birnin ukraine sun yi watsi da ikirarin da rasha ta ce wato ukraine ce ta kai wasu har-haren jirage mara matuka a wata tashar nukila da ke yankin zaporizhia waɗanda suka raunata mutum uku hukumar iaea e ta ƙasa da kasa mai sa ido kan tashoshin nukiliya a duniya ta ce babu abin da ya samu tashar ta zaporozhia amma ta gargaɗi ɓangarorin biyu kan haɗarin da ke tattare da kai hari kan tashar shugaban rwanda paul kagame ya ɗora laifin kisan kyashin da aka yi a ƙasar a shekarar 1994 a kan ƙasashen duniya yana mai nuni da yadda suka ki ɗaukan wani mataki a lokacin kalaman na gama na zuwa ne yayin da kasar ta wanda ke bikin nuna alhinin cika shekaru talatin da aukuwar kisan kiyashin wanda ya yi sanadin mutuwar mutum takwas da ake zargin wasu tsageru da gwamnati ta mara baya ne suka aikata kasar ta wanda dai ta ga gagarumar farfadowar tattalin arziki wato tun bayan wannan mummunan al'amari sai da kisan kiyashin ya bar taban da har yanzu wasu na dasa alamar tambaya kan ko an yi wa kwaran sulhu karkashin shugaba kagame To masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu sallama duk a cikin shirin namu na safiyar yau litinin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya shirya kuma ya bada umarni Dadi Balawi da kuma wacce ta sada mu da ku Nashwan Kali. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'asala.